والذين كذبوا باياتنا ولقاء الاخره حبطت اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu waɗanda suke nuna gaskiyar manzanninmu suka ƙaryata daga muwa da Allah ranar alƙiyama ayyukansu na ɗa'a sun lalace ba za a ba su lada ba saboda sun rasa sharaɗin samun lada wanda shine imani kuma ba za a saka musu da komai ba ranar alƙiyama sai abin da suka kasance suna aikatawa na kafirci da haɗa Allah da wani wato shirka sakamakon hakan shine dawwama a cikin wutar jahannama